Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Hanyoyin gamsar da juna a cikin minti uku kacal a lokacin jima'i. Ita dai hanya ta farko da za ku fara bi wajen gamsar da mijinku shine nuna masa shauƙi da zumuɗin sanyin jima'i kada ku nuna jin kunya. domin nuna masa zumuɗi wajen saduwa zai ba shi damar shirya kansa da kuma yin zumuɗi shi ma wanda idan haka ta faru kun taka wani mataki na gamsar da shi domin kin motsa masa da sha'awarsa a yayin jan hankalinsa ki kwalliya da ado ki fesa turare mai sanya shauƙi sannan ki riƙa yauƙi da shagwaba da kuma kisisina a cikin hanyar jan hankalin miji ta haɗa da rausayar da jiki sanya tufafin da za su fitar da sura don haka yakan ƙara janyo hankalin ɗa namiji murmushi yin kalamai cikin tausasa murya wani lokaci ma mai cike da siƙar raɗa tana haifar da motsawar sha'awa ga mazaje yin kalaman barkwanci yin wasa ga ɗa namiji da dai sauran makamantansu bancin kin gama wannan hanya ta farko a kullum ko lokaci zuwa lokaci ku riƙa amfani da sababbin hanyoyin yin jima'i wajen gamsar da mijinku kada a kullum ku riƙa amfani da salo ɗaya yayin kwanciya domin hakan zai sa ku gundiri mijinku kada fa ku manta da cewa jima'i kamar cin abinci ne mutum yakan so ya samu canjin abinci ko canjin ɗanɗano to haka batun jima'i yake yana buƙatar salo-salo don a samu ɗanɗano daban-daban abin kunya amma sai ka ga waɗansu matan sun kwanta kawai ba tare da yin waɗansu dabarun da zai ƙara wa mijinsu karkashin sanyin jima'i har ya samu ya gamsu ba sai kuma hanya ta biyu a lokacin da aka zo yin jima'i yana da kyau mata su ƙarfafa wa mijinsu gwiwa ba kamar waɗansu matan da suke zama ko oho ba ba ruwansu da ƙarfafa wa mijinsu gwiwa idan ya samu ƙarfin gwiwar gamsar da ku to shi ma zai samu gamsuwa domin ya samu yaƙinin cewa ya gamsar da ku yadda ya kamata hanya ta uku kuwa yin wasanni ba wai sai lokutan da za a haɗu ba ya kamata ki riƙa yi wa mijinku wasanni a waɗansu lokutan da kuka lura yana cikin nishaɗi za ku iya yi masa wannan ne ta hanyar shafarsa sosa gashin kansa ta taɓa yatsunsa da lankwasa su inda wani lokaci za ku riƙa zungurarsa kaɗan-kaɗan sannan kuma yana da kyau ku riƙa ba shi labarai masu ban dariya da sanya nishaɗi wani lokaci ku riƙa zolayarsa yanayin yadda zai riƙa sake jikinsa gare ku zai nuna muku yana samun gamsuwa sosai ta wannan hanyar ma kaɗai za ku iya isar da saƙon nuna san jima'i ba tare da bayyanawa da baki ba.